Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandagarwa da nishadi a da bullet ta YouTube. Muradin zuciya, muradin zuciya. Bismillahir Rahmanir Rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya. Ina muke karanta muku littafin muradin rai wallafar Zainab Cubado Kara ta kuma saki a karo na biyu saboda yadda ya matse mata kai har wani zababbar raɗaɗi yake mata ta ce ni fa ban san ko kai waye ba malam kawai tsintar ka yi a bakin ruwa a lokacin da muka fita outing ni da friends ina ban san komai akan ka ba bayan wannan please dan Allah ka sake min gashi na wallahi akwai zafi ajiyar zuciya ya sauke mai nauyin gaske tare da busar da wata zazzafar iska daga bakinsa sannan ya sake kallonta a karo na biyu a rayuwarsa cike da rashin yarda da maganganunta ya ce ina asalin kayan da ke jikina suke sannan kuma ta yaya za a yi na yarda da abin da kika faɗa na cewar tsintata kika yi buɗe manyan idanun ta yi lokaci guda kuma ta wani galla masa harara ta ce albashin nawa ka biya ni da zan maka ƙarya dan kawai ka yarda da ni ta faɗa hakan tana wani hura hanci cike da tsiwa daga girarsa ya yi inda wani bangaren na zuciyarsa ya ƙara hasala da ita don haka ya ƙara matsa mata gashin fiye da yadda ya matse da farko ya ce ke mara kunyar yarinya za ki gaya min inda kayana suke ko kuwa sai na kafa miki tarihi a rayuwarki. Da sauri ta nuna masa wata karamar durowa da ke ɗan nesa da inda suke ta ce yana cikin can. Ta yi magana da cike da nuna yadda take jin zafin rikon da ya yi wa gashin nata. Sakinta ya yi tare da tura ta gefe ya nufi inda ta nuna masa tare da buɗe durowar zuciyarsa na tsananta bugawa. Zaro kayan ya yi tare da fara lalubar duka aljihun da ke jikin wandon da na rigar amma san bai samu nasarar gano abin da yake nema ba. Zubewa ya yi a gurin tare da dafe duka kansa da hannayensa biyu saboda tsabar tashin hankalin da yake ciki Kafin shinur ta yi da limsassun idanuwanta wanda suke ɗauke da sirrin kyawu gami da tsari duk da irin zafin da gashin nata ke yi mata. So take yi ta gano wani abu a tare da shi amma sam ta kasa yin hakan. Haka kuma abu guda ɗaya ne ke yi mata yawa tsakiyar kanta shine me wannan kyakkyawan matashin yake neman haka. Tabbas ta san akwai wutar muradin da ke addabar wannan saurayin ma'abocin kyau da kuma kwarjini. a iya rayuwarta za ta iya cewa ba ta taɓa cin karo da mutumin da ta ji a ranta cewar daga kallon farko ta yaba kyawunsa da kuma tsarinsa ba sai wannan shin wane ne shi kuma me yake nema da har ya gigita kansa irin haka a kansa bata gama dawowa daga duniyar tunanin da ta afka ba ya tattara kayansa da hannunsa wanda ciwon ke jiki ya nufi kofar fita da hanzari duk da cewar bai san inda zai dosa ba wani karamin kati ne ya fado daga jikin wandon ba tare da ya lura ba da sauri nur ta isa ga katin ta daga murya ta ce mr arrogant kayar da katinka ta faɗi hakan tana kallon abu hatim da ke ƙoƙarin fita daga ɗakin tsayawa ya yi cak saboda jin irin sunan da ta kira shi da shi kamar ba zai juyo ba saboda yadda ta yi mugun bashi haushi juyowa ya ba tare da ya kalli fuskar ta ba ya isa gare ta cikin hanzari ya karbi katin tare da mai da kallonsa ga wayar da ke hannunta ba tare da ya kalle ta ba ya fusgi wayar ya koma kan gadon asibitin ya zauna kamar wani zarare ya fara kokarin kunna data din wayar duk abin da yake yi cikin sauri yake gudanar da shi don haka nan da nan ya fara kokarin bin diddigin inda hatim ɗinsa yake Gabansa ne ya yi wani irin mummunan faduwa lokacin da ya yi arba da inda bin diddigin wayar ya nuna. dube-dube ya fara yi yana neman inda zai ga takarda da kuma biro don ya samu ya zana taswirar da gurin yake. Duk inda yake zaton samun takardar sai abin ya faskara. Don haka da sauri ya sako daga saman gadon ya nufi Nur da ke tsaye, wadda ta zuba masa ido tana aikin kallonsa. Babu zato balle tsammani, ta ji ya zare farar lapcot ɗin da ke jikinta, tare da biran da ke sakala a jikin aljihun gaban rigar, ya shimfiɗa a ƙasa tare da matsa wayar ya fara kallo yana zanawa cikin kwarewa game da yarda da kai har ya kammala tana aikin kallonsa ko kaɗan bai ma lura da irin kallon da take bin sa da shi ba don ba abin da yake gabansa ba kenan. yana kammalawa ya jefa mata biran a takaice ya dube ta a karo na uku ya ce thanks for helping me ya faɗa tare da buɗe kofar ɗakin ya fice abinsa yana riƙe da lapcot ɗin nata har ya fara nisa ya lura da wayarta da ke hannunsa tsayawa ya yi cak tare da jan siririn tsaki ya koma don ya kai mata zagaye dan ɗakin nuru ta fara yi cikin yanayi na fusata tare da sanya hannayenta duka biyu a cikin gashin kanta cikin ɗaga murya ta ce lallai mutumin nan ya gama raina min hankali da sauri ta isa ga wani madaidaicin miro wanda za ta iya ganin kanta ga baki ɗaya a ciki ta tsaya tana karewa kanta kallo a ciki turo baki ta yi ta ce wai ni ce yarinya a yanda nake a haka ɗin nan ɗan rainin hankali kawai ta faɗi hakan tana wani juyawa a gaban madubi wanda hakan ya yi daidai da shigowarsa ɗakin ko kalanta bai yi ba shi kam ya ajiye mata wayar a kan gado tare da juyawa ya nufi kofar zai fita abinsa biyo shi ta yi kamar za ta yi kuka ta ce wai kai malam haka ake godiya a garinku ai ko baka yi min magana mai tsayi ba ya kamata a ce ka bayyana godiyarka a gare ni ko an gaya maka ni gam ce da za ka tauna kuma ka jefar bayan ka shanye zaƙin nasa Tsayawa ya yi cak ba tare da ya juyo ba, tana tsaka da ci gaba da tsiwar tata ne ya juyo yana ya matsa fuska cike da kosawa da shagen surutunta, wanda hakan ya bayyana beauty points ɗinsa. Takawa ya fara yi cikin takunsa mai bayyana mazantakarsa a fili da nufin ya isa gare ta, Ja ta fara yi da baya-baya yana binta har ta kai ga jikin bangon ɗakin, still yana ƙara nufarta, sai da ya isa kusa da ita sannan ya gyara tsayuwarsa yana kallon idanuwanta da suka yi fiki-fiki saboda tsabar tsoro. Ya ce, yaushe na tauna har na shanye zaƙin zan kuma tofar, bakinta na rawa ta ce, ina nufin dama sai kuma ta yi shiru ta kasa cewa komai saboda yadda zuciyarta ke wani irin resin don har ga Allah ta tsorata da yanayinsa. Wani shaidanin marmashi ya saki wanda ya ƙara wadata kyawun fuskarsa, sannan wannan ya kalle ta yana wani ya matsa fuska ya ce, Kin ga malama ni ban wani tauna ba balle har na tofar saboda ban gama abin taunawar a nan ba. Ya faɗa yana janye jikinsa tare da ficewa daga ɗakin ba tare da ya juyo ba. Ajiyar zuciya Nur ta sauke mai ƙarfin gaske sannan ta nufi gadon da sauri ta ɗauki wayar ta da nufin ta fice. Idanuwanta ne suka sauka akan abin sakale hannun da aka ajiye masa da sauri ta sauka ta fita har dan gudun ta ta nufi hanyar da za ta kai ta har farfajiyar asibitin hango shi ta ya dafe hannunsa wanda ya fara fitar da jini kaɗan kaɗan ta jikin farin bandejin da ke ɗaure jikin ciwon saboda motsa hannun da ya dinga yi ba tare da ya kula ba a ɗan hanzarce ta isa gare shi ta miƙa masa masakalin da ke hannunta ba tare ta ce da shi ƙala ba kallon su kawai mutanen da ke gurin suke yi saboda ganin yadda nur ɗin take nuna kulawarta a gare shi wanda ba kowa ne ke samun hakan daga gare ta ba har sai wanda ke da matsayi na musamman a gurinta kafin ka ce me tuni zance ya kai wasu nas hindu waɗanda ke ofis ɗinsu suna aikin hira da hanzari suka fito don su bawa idan su abinci daga ɗan nesa da su suka tsaya Nas Shafatu ta kalli Nas Hindu ta ce, "Kai gaskiya Dr. Nuru tana da fasalin jiki mai kyau." Kalli fayin da bayanta ya wani bude cikin wandon da ke jikinta tamkar kwararren mai zane ne ya zana ta. Gaskiya dole maza su dinga rababanta saboda tana da kyawun fasali da kayan aiki. Jifa kirjinta a cike damdam da shi. Allah ya sa wuyar rigar har wuya yake. Ai da mun sha kal. Daka mata duka Hindati tai tace dan laban za rufe mana baki. yau kika saba ganin ta kome ki kalli mutumin da ke gefenta a durkushe anan ne zaki ga abin faɗa malama kallon shekeke ta yi mata ce din zan kalla kenan kasa ƙarasa magana ta yi saboda arba da ta yi da kyakkyawar fuskar abu hatim Ta ce masha Allah, amma anya Hindu wannan ba daga tsatsan annabi Yusufa ya fito ba kuwa? Dariya suka sheke da ita sannan suka ci gaba da bayyana kyawu irin na Abu Hatim. karba yayi ya sakala ba tare da ya ce da ita komai ba ya nufi kofar fita daga reception din asibitin kamar daga sama ya tsinkayi muryar ta cike da nuna kulawa a gare ta ce please ka kula da kanka kaji har yanzu jikinka bai gama warwarewa ba bai juyo ba ya yi tafiyarsa abinsa don baya jin yana da lokacin batawa a tare da wannan uwar maganar sai dai har yanzu bai san inda ya kamata ya dosa ba don bai ma san a wani gari yake ba makeken gini ne na alfarma wanda tsarinsa ya kasance tamkar ma'aikata wato kamfani duk da kasancewarsa a tsakiyar daji yake amma sam hakan bai hana ma'aikatan gurin yin hada-hadar su kamar yadda suka saba ba daga bakin gate din har zuwa asalin kofar shiga ma'aikatar security ne na ban mamaki kuma majiya karfi kowanne daga cikin su dauke yake da bindiga kirar AK47 daga kallon farko idan ka yi musu zaka gane suna da hadari ba sai an gaya maka hakan ba ma'aikata ce wadda ake sarrafa magungunan da suka danganci ciwon zuciya da kuma na koda bugu da ƙari har da magungunan kansar jini da ta kwakwalwa. Idan ka shiga cikin ma'aikatar akwai wani ɗaki wanda za a iya cewa gaba ɗaya sirrin wannan ma'aikatar a cikinsa yake. Wannan ɗakin yana ƙarƙashin tsaron mutum sama da goma ne, ta yadda duk matsayinka a wannan ma'aikatar baka isa ka shiga ciki ba saɓanin mutum ɗaya, wanda shine mamallakin wannan ma'aikata. Daga can nesa da ɗakin sirrin wani karamin ɗaki ne wanda ya kasance yara ne ƙanana a cikinsa waɗanda ba za su gaza shekaru tara zuwa goma ba kowannen su kwance yake a kan gado an saka masa oxygen a bisa hancinsa gaba ɗayan su za iya cewa tamkar kokawa suke yi da numfashinsu wanda ke barazanar fita daga gangar jikinsu hankali yake buɗe idanuwansa waɗanda suka yi masa nauyi tamkar ba nasa ba har ya gama buɗe idanuwan nasa tsaf a cikin ɗakin tun bayan da aka shigo da shi gurin hankali yake jin takun sawun mutane har suka shigo ɗakin sanye da farin labkot ɗinsu. Kai tsaye bakin gadon da Hatim ke kai suka nufa hannunsu sanye cikin safar hannu irin wadda malaman asibiti ke amfani da ita. Kafe su yayi da ido yana kallon su wanda su ma ɗin shi suke kallo murmushi duka suka yi masa. Hakan ya sa shi ma Hatim ɗin ya yi murmushi duk da cewar bai san su ba. Cikin yanayi na wanda ke ɗauke da damuwa ya ce, Please doctor, I want to drink water. Shafa kansa ɗayan yayi ya ce, ka damu, yanzu za a kawo maka. A takaice Hatim ya ce, Thank you, uncle. Murmushi doctor ya kuma faɗaɗawa ya ce, What's your name? Kafin Hatim ya yi magana, tuni ɗayan ya fito da wata allura mai launin kalar bulu ya tsira a cikin dirb ɗin da ake ƙarawa Hatim ɗin. Faruwar hakan ke da wuya idanuwansa suka fara ƙaƙƙafewa cikin mintunan da ba za su gaza biyu ba. gababan jikinsa suka fara riƙewa kamar na sauran yaran da ke ɗakin. Zaro idanu ɗayan yayi ya ce, "Me ka aikata kenan?" Ajiyar zuciya ya sauke, zai yi magana sai kuma ya fara maganar, illa wani ƙayataccen murmushi da ya sakar masa. A lokaci guda kuma suka gyara laptop ɗin da ke jikinsu kusan a tare. A jihar numfashi ɗayan ya sauke tare da kallon abokin aikin nasa ya ce, Ka kwantar da hankalinka, Doktor. Kamar bai dace a ce ka tsare da tarin tambayoyi kamar haka ba, a lokacin da muke gab da cimma nasarar da bamu taba samun kamar ta ba. Yayi maganar yana tsare abokin aikin nasa da kallo. Ajiyar zuciya ya sauke a gajarce sannan ya ce, "Sai yanzu na fahimce ka, ni kaina na san a halin yanzu aikin mu yana gab da kammala, duba da yadda wancan yaron yake fafutuka da ransa wajen jan numfashi a daren jiya, amma kuma yau sai gashi mun samu nasara wajen samar da daidaituwar komai cikin kankanin lokaci." Ni a ganina wannan babbar alama ce da ke nuna muna gab da cimma nasarar da muke fata akan binciken kwayar cutar kansar jinin da aka kirkira da kuma wadda ke wanzuwa a jikin mutum da kanta. Gyara tsayuwarsa ɗayan yayi yana mai ƙara wadata murmushin da ke kan fuskarsa ya ce, Lallai Dr. Feruz har yanzu da sauranka, wannan yaron fa da kake gani ba maganin da muka samar aka gwada a jikinsa ba, shi fa allurar samfurin ƙwayar cutar kansar jinin da aka ƙirƙira ce na gwada a kansa, don kawai muga tasirin da take da shi ne yasa na yi masa hakan. ya faɗi hakan yana nuna hatim wanda ke kwance idanuwansa duk a kafe zarar idanu dr feruz ya yana kallon dr hamza bala cike da zallar kaduwa ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil yanzu kana nufin wannan yaron da bai ji ba kuma bai gani ba shi za a yi wa wannan zaluncin me yasa za ku yi masa haka tabbas wannan zalunci ne mara misaltuwa da kwatance wannan yaron da ke fama da asthmatic problem wannan kadai bai isa ya sa ku tausaya masa ba dr feruz ya faɗi hakan idanuwansa na cikowa da wata irin kwalla wadda ta fi kama da zallar tausayinsa ga Ɗan yaro Hatim wanda idanunsa ke kafa har wannan lokacin. Daga kafafunsa Dr. Hamza Bala yayi cikin yanayi na rashin nuna damuwa da abin da Dr. Feruz din ya gama faɗa. Sannan ya dafa kafadinsa ya ce, "Kaga Dr. Arfat Feruz, wannan maganganun naka ba ni ya dace ka tsaya kana gaya wa su ba. Idan har da gaske kake kalubalantar hukuncin da nazartar, to ba ni ya kamata ka fara tuhuma ba illa Dr. Mai Nasara. Sai dai kafin ka aikata wannan kuskuren yana da kyau ka fara tuna irin makomar da Dr. Muhammad Yusuf ya samu kansa a ciki a lokacin da ya irin wannan abin da kake kokarin yi na kalubalantar mahukuntan babban zaure idan kuma ka shirya hakan ne to bismillah ni ba zan hana ka ba dr hamza bala ya faɗi hakan yana kallon tsakiyar kwayar irin dr arfat feroz wanda jin tunin da hamza bala ya yi masa akan makomar da dr muhammad yusuf ya samu kansa a ciki shekara ɗaya da ta gabata ya sa wata irin zufar tsoro ta fara karyo masa nan da nan kuwa wani irin tsoro ya tsirga masa a lokacin wanda abin da ya faru Dr. Muhammad Yusuf ɗin ya shiga dawo masa a kansa tamkar a lokacin ne abin ke faruwa Tabbas idan har yana son kansa da arziki to fa ya zama dole ya manta da wannan maganar. kuma ya sanya musu idanu akan dukkan abin da suke son aikatawa na zalunci idan ko ba haka ba to fa zai jawo kansa bala'in da zai kawo ƙarshen ahalinsa ne ga baki ɗaya kamar yadda aka yi wa Dr. Yusuf Muhammad Murmushi Dr. bala ya ce, Zai fi maka ka ja bakinka ka yi shiru idan ba haka ba kuma ka janyo wa kanka bala'i. Aka dai suka fita daga ɗakin kowa da abin da yake saƙawa a cikin zuciyarsa. har suka koma ofishinsu tsayin hatim na ƙara yawaita a duk wani lungu da sako na zuciyar dr Ferus. tabbas ya zamar masa wajibi ya taimaki wannan ƙaramin yaron ko da kuwa hakan yana nufin tsallake rijiya da baya ne dole ne ya canja salo ta yadda babu wanda zai zarge shi akan yunkurinsa na taimaka wannan yaron tabbas sai ya bujiro musu ta hanyar da ba su taɓa zato ba ballantana tsammani wannan ɗin muradinsa ne insha Allah sai dai wani bangare na zuciyarsa a cike yake tabda tsoron makomarsa idan har suka gano intention ɗinsa tabbas ya san makomarsa sai ta fita Dr. Muhammad Yusuf Moni a hannun Dr. Mai Nasara sai dai duk da hakan baya jin zai iya dakatar da kansa akan wannan yunkurin Noma Tawat a bangaren Nur kuwa tun bayan fitar Abu Hatim daga asibiti ta nemi duk wata nutsuwar ta rasa Safa da Marwa ta shiga ya ofis ɗinta ta kai ta kawo duk ta hana kanta sukuni akan san sai ta san ainihin wane ne wannan mutumin kuma daga ina ina yake haka kawai sai ta ji a ranta tana son sanin wane ne shi saboda a lokacin da ta kalli tsakiyar kwayar idanuwansa ta karanci abu a tattare da shi wanda hakan yake da nasaba da abin da ke cinsa a ransa shin menene yake damunsa har haka a tare da shi wanda har kwayar idansa ta gaza ɓoye hakan ajiyar zuciya ta dan sauke mai nauyin gaske wadda ta sauƙaƙa mata wajen sauke damuwar da ta ɗora wa kanta wata haɗaɗɗiyar ƙaramar durowar bango da ke cikin ofis ɗin ta buɗe ta zaro wata lapcot ɗin irin ta farko wadda abu hatim ya zare daga jikinta ɗauke da hatimin sunanta wanda ya tsaya kyam a saitin kirjin rigar makullin motar ta da ta ajiye bisa kayataccen tebul din da ke cikin ofis ɗinta ta ɗauka tare da gyara zaman rigar da ke jikinta agogon fatar da ke hannunta ta kalla wanda ya nuna karfe hudu ne na yammaci a hankali ta nufi kofar fita daga asibitin jikinta a sabale a hankali take takawa cikin yanayi na rashin kwarin gwiwa ta nufi inda ta ajiye motar ta ta shiga tabar bar asibitin tukinta kawai take yi amma kuma cikin kaso hamsin na hankalinta san baya tare da ita gudu kawai take yi sosai yayin da ta ɗauki hanyarta na zuwa gida. Motar ce ta nemi subuce mata yayin da ta yi kan wani mutum wanda ke tafiya bisa kan titi. Ƙara ta saki kamar yadda mutumin ya yi. Sai dai shi saɓanin ita sunayen Allah kawai yake kira da ƙyar ta iya taka birkin motar ta cike da tsinkewar zuciya gami da wa kanta cewar motar ba za ta taɓa tsayawa ba. Cikin ikon Allah da hikimarsa bai fi saura taku ɗaya motar ta mutumin ba ta tsaya cak tamkar an tsayar da ita. Tsayawa ta yi cak zuciyar tana bugawa da sauri-sauri saboda yadda ya kaɗu. Buɗe idanuwanta ta fara yi a hankali har ta gama buɗe stars ta ɗago kanta daga saman stiyarin tana kallon gabanta balle murfin motar ta yi cike da rashin ƙwarin gwiwa ta sako da dogayen kyawawan kafafunta ƙasa bata damu da ta rufe motar ba ta fara takawa a hankali ta isa ga mutumin kanta a ƙasa saboda jin kunyar abin da ta aikata masa ta ce I'm sorry please wallahi ba da nufi na yi ba ta faɗa hakan ba tare ta iya ɗaga kanta ta kalle shi ba Shi dai har lokacin kallonta kawai yake yi har ta gama maganarta sai da ya ɗauki lokaci kimanin mintuna biyar sannan ya buɗe bakinsa a cikin salon muskilancinsa ya ce na yi mamaki kwarai a lokacin da kika yo kaina ga dangadan da motar tamkar wadda kika yi ban kwana da sauran hankalin da ke jikinki amma kuma a lokacin da kika matso dab da ni sai mamakin da nake yi akan ki bar saman zuciyata gaba ɗaya a lokacin da na tabbatar da cewa wannan barkitacciyar likitan ce ke ƙoƙarin aikata min haka. Abu Hatim ya faɗi hakan yana kallon Nur wadda ta dago tana kallon sa da mamaki saboda bata taba tsammanin cewar za ta sake ganin sa nan kusa ba. Bai jira cewar ta ba, ya sunkuya ya dauki laptop ɗin da ya zare taswirar inda Hatim yake daza a asibiti, yayi tafiyarsa bai ko ƙara bi ta kanta ba. Da sauri Nur ta bi shi har tana haɗawa da ɗan gudu gudunta ta sha gabansa tare da zube hannayenta a saman gwiwarta tana sauke numfashi ta ce zan so a ce matashin da ke tsaya gabana ya san yadda ake furta kalmar godiya ga mutumin da ya taimaki rayuwarsa ko kuma ya agaza masa haka kuma da a ce labban ka, sun samu horo wajen iya furta kalmar godiya tabbas da ka zama mutum mafi sa'a a cikin mutane ya matsa fuska yayi cike da kosawa da shagen surutun ta yace da kyau ai ban san ke gwana bace wajen iya tsara magana irin ta fina-finan Hausa ba sai yanzu idan kin gama zubar gadon surutun naki please ki bani hanya na wuce kin ji su sai kalamansa suka yi mata ciwo a ranta amma kuma sai ta daure ba tare ta nuna ba sai dai sam ba ta so ta nuna gazawarta a gaban wannan matashin da ke neman ya wulakanta ta da shegen jiji da kansa a kasan zuciyarta kuwa cewa ta yi ka gama duk wani jiji da kan kaɗan samari da sannu zan sauke maka shi a ranar da na gama sanin abin da nake so na sani a tare da kai a zahiri kuma sai ta yi murmushi irin wanda ta san yana kasara zuciyar dukkan wani ɗa namiji idan ya kalle ta ta ce oke na ji kuma na gode da har ka beni ni wajen iya magana da kuma tsara ta har na zame maka tamkar jarumar fim ɗin hausa a idanuwan ka sai dai kada ka manta har yanzu ya my patient sai nake ganin zai fi maka alkhairi ka sauke wannan jiji da kan da kake da shi ka bi ni mu koma asibiti har zuwa ranar da zaka warke ka koma inda ka fito nur ta faɗa hakan tana kallon abu hatim wanda yayi shiru yana nazari akan maganganunta tabbas maganar ta gaskiya ce Idan har yana so ya cimma muradansa a cikin sauki ya zame masa wajibi ya yi amfani da shawarar da ta bashi. To wai ma idan baka karbi shawara ta ba, ina za ka je yanzu da kake kokarin tafiya bayan baka san kowa ba wani bangare ne na zuciyarsa ya gaya masa hakan lallai ya zume masa wajibi a gare shi ya yi amanna da abin da yarinyar nan ta faɗa duk da cewa hakan bai gama kwanta masa a rai ba musamman da ya tuna cewar farautar rayuwarsa ake yi idansa ya kai gefe ya kalli motar ta na kimanin wasu 'yan mintuna sannan ya mai da kallonsa ga hannunsa na dama wanda ke sakale cikin abin wuyan da ta bashi ɗazu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 muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a waidu